kallonmu na gida barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shirin kimiyya a Hausa. Shiri ne wanda ya fice kuma ya shahara wajen koyar da darussan kimiyya cikin hikima da dabara kuma a yaren Hausa, ta yadda ɗalibai Hausawa za su shahara a fannin likitanci kamar medicine, nursing, pharmacy, radiology, optometry da sauransu. Da fannin kirkire-kirkire wato injiniyarin. kamar civil engineering chemical engineering electrical engineering mechanical engineering da ma sauran fannuka da suka shafi kimiyya wanda a yau za mu koyar da kimiyyar lissafi wato mathematics kasancewar mathematics jigo a fannin kimiyya kamar yadda aka kasafta kimiyya gida uku wanda bature yake kiransu da pure science applied sciences, then social sciences. Pure sciences shine kamar physics, chemistry, biology, mathematics. Applied sciences shine kamar electrical engineering, medicine, pharmacy, mechanical engineering da makamantansu. Social sciences su ne kamar accounting, economics da sauransu. babu ta yadda za a yi wani ɗalibi ya fahimci kimiyya babu ta yadda wani ɗalibi zai iya zama likita ko injiniya ko ya karanta accounting ko economics ba tare da ya iya lissafi ba mathematics jigo ne a rayuwar kowace iriyar kimiyya haka ne yasa muka za mu koyar da shi da yaren hausa cikin hikima kuma da dabara ɗalibai masu kallonmu na gida kafin shirya ɗora ina fata za ku ɗebo kayan karatu da rubutunku ku tattaro dukkanin tunaninku na duniya ku bamu a wannan shiri ku kasance tare da ni jamila abubakar ciroma kafin shiri ya ɗora a dakace mu barkanmu da dawowa ina fata kowa ya ɗebo kayan karatu da rubutunsa zai ba mu hankalinsa da tunaninsa don jin yadda za a koyar da kimiyyar lissafi wato mathematics a yaren hausa a yau za mu koyar da algebraic fraction algebraic fraction wani jigo ne wani darasi ne wanda ya kasance jigo a rayuwar kimiyya gaba ɗaya babu wanda ya isa ya iya physics ba tare da ya san fraction ba babu wanda zai iya chemistry bai iya fraction ba babu wanda zai iya accounting ko economics bai iya fraction ba dole ne ya zama wajibi ɗalibin kimiyya ya san fraction kai har ma wanda ba na kimiyya ba fraction duk abin da ka gansa a haka a duniya shi ake cewa fraction duk abin da ya zo maka da nan ba a sama nan ba a ƙasa ga kuma layi a tsakaninsu wannan shine fraction duk wani system da ya zo maka a haka x za ta iya zama kowace iriyar namba ce y za ta iya zama kowace iriyar namba ce wannan ita ake cewa fraction wannan ita ake cewa fraction kamar 10 over 7 11 over 5 13 over 3 duk abin da ka gansa a haka sunansa fraction nan ba a sama nan ba a ƙasa ga kuma wani layi a tsakaninsu ɗalibai masu kallon na gida ina fata daga wannan bayanin duk inda ka ga fraction a duniya za ka ce sunansa fraction kamar yadda na gaya ma zai iya zama 1 million over 5 wannan shi ma sunansa fraction duk wani yanayi da za ka iya ganin nan ba a sama nan ba a ƙasa ga kuma wani layi ya keta a tsakaninsu wannan yanayin shi ake cewa fraction kamar yadda muke bayani akan fraction muka ce fraction ya kasance duk lokacin da ka ga namba a sama ka ga namba a ƙasa ga wani layi ya ratsa ta tsakaninsu wannan shi ake cewa fraction wannan nambar ta sama tana da wani keɓantaccen suna da ake bata a turance wanda ake ce mata numerator duk nambar saman fraction ko ma nauci sunanta numerator nambar ƙasan fraction sunanta denominator denominator wannan ita ce nambar ƙasar fraction layin da ya ratsa ya keta a tsakaninsu sunansa dividing line dividing line dividing line misalin fraction kamar yadda muka faɗa muka ce namba a sama namba a ƙasa ga layi a tsakani shine fraction 1 over 2 fraction ne 3 over 5 fraction ne 7 over 3 fraction ne 11 over 5 fraction ne 5 over 5 fraction ne number sama sunanta numerator number ƙasa sunanta denominator layin da ya ratsa a tsakaninsu sunansa dividing line 3 over 5 fraction ne number sama 3 kenan sunanta numerator number ƙasa 5 sunanta denominator layin da ya keta a tsakaninsu sunansa dividing line haka 7 over 3 haka 11 over 5 haka 5 over 5 ina fata a yanzu ɗalibai masu kallon mu na gida kun fahimci menene fraction kuma mun faɗa mun ce nambar saman fraction tana da wani keɓantaccen suna wanda ake kiranta da shi wanda ake ce mai numerator number ƙasa fraction tana da wani keɓantaccen suna wanda ake ce masa denominator ga layin da ya keta a su sunansa divided line za a iya tambayar ka ka sa uniform ka taho kana tafiya kana jin kai ɗalibi ne makaranta kake zuwa wani zai iya tare ka ya ce ma menene wannan dan Allah kai kwa ɗalibi menene wannan kana gani sai ka ce wannan ai sunansa fraction ne sai ya ce ma wanda keɓantaccen suna ake ba wa namba sama sai ka ce numerator wannan layin shin yana da wani keɓantaccen suna da ake basa sai ka ce na'am sunan layin dividing line nambar kasafa wanda keɓantaccen suna ake bata sai ka ce denominator in dai har kai wannan ka fahimci menene fraction fraction ya rabu gidaje har gida uku types of fraction fraction ya rabu gida uku types of fraction in ka ji an types ana nufin rabe-rabe types of fraction rabe-raben fraction fraction ya rabu zuwa gidaje uku gidan farko ana ce mai proper proper proper fraction proper fraction gida na biyu ana ce mai improper fraction improper fraction improper fraction Gida na uku ana ce mai mix fraction, mix fraction, mix fraction, mix fraction. Wannan shine gida uku da fraction aka kasafta shi zuwa ga. Proper kalma ce ta turanci wacce take nufi daidai, fraction din daidai. To, fraction abin da yake nufi shine proper fraction abin da yake nufi shine number da bata kai ɗaya ba. improper number da tafi ɗaya mix number da aka haɗa ta da whole number za mu zo mu ga menene misalin proper fraction proper fraction shine fraction ɗin da number ƙasa tafi ta sama yawa misali a ce 1 over 2 3 over 5 7 over 11 10 over 15 idan ka kalli wannan fraction ɗin proper fraction za ka ga nambar ƙasa ta fi ta sama yawa nambar ƙasa ta fi ta sama yawa nambar ƙasa ta fi ta sama yawa duk lokacin da aka baka fraction ɗin da nambar ƙasa ta fi ta sama yawa sunan wannan fraction ɗin proper fraction proper fraction shi proper fraction fraction ne wanda gabaki ɗayan sama bai kai ɗaya ba misali bature yana cewa fraction is a proper fraction is a part of whole number wai shi ga baki ɗaya fraction misali in jama wannan abun yanzu cycle na jama guda ɗaya amma sai na raba sai zuwa gida ɗaya biyu uku hudu da zan cike ma nan ɗaya biyu kaga kenan uku na cike maka gida uku a cikin gida hudu idan za ka fidda fraction ɗinsa sai ka ce na cike gida uku a cikin gida hudu kaga wannan abun kwaya ɗaya ne jallin jal na raba shi gida hudu sannan na cike gida uku a cikin gida hudu da na raba sa gaba ɗaya 3 over 4 ɗin nan daga cikin wani abu guda ɗaya aka fitar da ita shi yasa kullum fraction yayin da ka ga ka gan ganshi ga nambar ƙasa ta fi ta sama yawa wannan fraction ɗin sunansa proper fraction a turance idan za a bada ma'anarsa akan ce it's a types of fraction in which denominator is greater than the numerator wani fraction ne wanda nambar ƙasa tafi nambar sama yawa za mu tafi gida na biyu gida na biyu ana ce mai improper fraction improper fraction improper fraction ya kasance fraction ne wanda nambar sama ta fi ta ƙasa yawa misali 7 over 3 10 over 2 ko 10 over 4 15 over 10 6 over 6 5 over 5 in ka kalli wannan fraction ɗin shi kuma za ka ga nambar sama ta fi ta ƙasa yawa nambar sama ta fi ta ƙasa yawa nambar sama ta fi ta ƙasa yawa ko kuma a ce ma nambar sama da ta ƙasa yawansu ɗaya nambar sama da ta yawansu ɗaya duk lokacin da ka samu wannan yanayi sunan wannan kalar fraction ɗin improper fraction improper fraction improper fraction fraction ne wanda nambar sama ta fi ta ƙasa yawa ko kuma nambar sama da ƙasa yawansu ɗaya shi kuma proper fraction kamar yadda muka ce nambar ƙasa ta fi ta sama yawa improper kuma number sama ta fi ta ƙasa yawa number sama ta fi ta ƙasa yawa number sama ta fi ta ƙasa yawa ina fata ɗalibai masu kallon mu a yanzu kun fahimci menene proper fraction menene improper fraction menene ma duka fraction a inda muka ce proper fraction shine fraction din da number ƙasa ta fita sama yawa improper fraction muka ce number sama ta fita ƙasa yawa ko kuma da ta sama da ta ƙasa yawan su ɗaya ina fata za ku yi nazari ku nutsu ku fahimci me fraction da raba-raban fraction kafin shirin ya ɗora ina fata za ku sha ruwa ku nutsu ku kira sauran abokanku da ke gidaje su buɗe tibukansu don ganin wannan shirin na kimiyya a hausa kafin shirin ya ɗora a dakace mu Ɗalibai na gida masu kallon mu barkan mu da dawowa. ina fata kowa ya nutsu kuma zai ba mu dukkanin tunaninsa na duniya a wannan shirin don fahimtar menene kimiyya a hausa muna magana akan kimiyyar lissafi inda yanzu za mu ci gaba da magana akan mix fraction menene mix fraction shi ma wani nau'i ne na fraction wanda ake haɗa shi da wata katuwar namba wanda ake mata lakabi da whole number lakabi da whole number ɗalibai masu kallon mu na gida menene wannan wannan nan biyar ce yayin da ka sakala mata fraction a kusa da ita to fa sunanta fraction. wannan namba nawa ce ɗalibai namba shida ce yayin da ka sakala mata fraction a jikinta kowane iri ne ko proper ko improper wannan yanayi na fraction ya zama miss fraction kuma ana karanta shi a haka a ce 5 whole number 1 over 2 6 whole number 7 over 2 gashi nan shi miss fraction a turance zaka ce it's a types of fraction which comprise whole number shi wani yanayi ne na fraction wanda ake rubuta wata katuwar number a kusa da shi wanda ake ce wannan katuwar number whole number za mu karanta shi kamar haka one whole number one over 2 3 whole number five over three. ku faɗa eleven whole number 2 over 3 zan maimaita one whole number one over two three whole number five over three eleven whole number two over three. wannan shi ake cewa miss fraction fraction ne wanda ake hada shi da ainihin katuwar katuwar number wacce ake mata lakabi da whole number mun yi magana akan types of fraction rabe-raben fraction fraction ya rabu zuwa gida uku na farko sunansa proper fraction fraction ne wanda nambar ƙasa ta fi ta sama yawa 1 over 2 da bi da ɗaya wacce ce tafi yawa biyu kuma ita ce a ƙasa yayin da nambar ƙasa ta fi ta sama yawa suna wannan fraction ɗin proper fraction 1 over 2 proper fraction ne 3 over 5 proper fraction ne 7 over 11 proper fraction ne 10 over 15 proper fraction ne dalili shine ne dukkanin wannan fraction ɗin nambobin ƙasa sun fi yawa improper fraction nambobin sama sun fi na ƙasa yawa ko kuma da ta sama da ta ƙasa yawansu ɗaya haka shi ma miss fraction za ka ga ana cakuɗa shi da whole number ko a ɗauko ma proper fraction ko a ɗauko maka improper fraction a rubuta katuwan namba a jikinsu wacce ake wa lakabi da whole number wannan fraction ɗin shine ga shi nan one whole number one whole number one over two three whole number five over three eleven whole number two over three wannan shine rabe-raben fraction da muke da shi kwaya uku akwai abin da ake cewa properties of fraction properties of fraction properties of fraction yana nufin halayyar fraction halayyar fraction shine ainihin properties of fraction yanzu za mu je mu gaya halayyar fraction take ka kaddara wa ranka cewa fraction wata halitta ce tana rayuwa irin yadda muke rayuwa muna cin abinci muna bacci muna farin ciki muna bakin ciki to ka kaddara cewa shi ma fraction yana da wasu nashi halayen wanda yake da su wanda a matsayinka na wanda kake ƙoƙarin yin ilimi ka san fraction dole sai ka san waɗannan halayya shine bature yake ce musu properties properties a hausa yana nufin halayya properties of fraction properties of fraction halayyar fraction properties of fraction yana nufin halayya fraction fraction yana da halayyoyi da yawa yanzu za mu je mu ga property one. halayyarsa ta farko da ya kamata mu fara sani property one halayyar farko property one abin da ta gaya mana ce mana ta yi ai duk wani improper fraction a duniya yana dawowa misfraction duk wani improper fraction a duniya yana dawowa ainihin mixed fraction a duk inda ka ga improper fraction ko a ina ne ko a india ko a china ko a saudiya ko a ina wannan improper fraction din za ka iya dawo da shi misfraction shi nan mun rubuta mun ce property one halayya ta farko duk inda improper fraction yake yana dawowa misfraction ga misalin improper fraction 7 over 2 10 over 3 5 over let's say 2 number 4 za a iya ce ma 6 over 3 idan ka kalli wannan gabaki ɗayansu za ka ga cewa ainihin improper fraction ne me yasa suka zama improper saboda number sama ta fi ta ƙasa number sama ta fi ta ƙasa number sama ta fi ta ƙasa number sama ta fi ta ƙasa duk lokacin da number sama ta fi ta ƙasa yawa wannan fraction ɗin sunansa improper fraction to an ce ma duk inda kaga improper fraction za ka iya juya shi ya dawo ainihin misfraction yaya ake juya wannan ka nutsu ka kallo cikin nutsuwa nutsu ka kallo kaga yadda ake canja improper fraction ya dawo misfraction yayin da zaka ka canja improper fraction ya dawo misfraction ya zama wajibi sai ka sa equal sign wannan a turanci sunansa equal sign alama ce ta daidaito 7 over 2 idan za ta zama improper fraction ga yadda za ka ce ka kallo zan canja ka shirya zan canja biyu ƙwaya nawa ce a cikin bakwai biyu guda nawa ce a cikin bakwai ka irga bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai na irga bakwai to biyu guda nawa ce a cikin bakwai ina da biyu ɗaya ɗaya biyu ina da biyu biyu ɗaya biyu ina da biyu uku ina da biyu uku to adadin da ta shiga sai ka sa shi ƙato ta shiga sau uku mai ta rage ɗaya sai ka sa ɗayan da ta rage sai ka kamo wannan layin sai ka ajiye shi anan sai ka ɗauko wannan biyun taka sai ka ajiye ta to kaga yadda ake canja improper fraction ya zama mix zan maimaita yadda ne cewa za kai yi biyu ƙwaya nawa ce a cikin bakwai biyu guda nawa ce a cikin bakwai bibi kwaya uku ce gashi nan na sa ukun katuwa shin ta yi ragowa eh ta rage ɗaya sai ka ɗauko sai ka rubuta ɗayanka sai ka cicciɓo wannan layin ka ajiye shi sai ka cicciɓo wannan biyan ka ajiye shi misali na farko ga misali na biyu misali na biyu 10 over 3 Tana kallon 10 over 3 ka san improper fraction ne dalili ko anan shine nan sama ta fi ta ƙasa yawa so nake in mayar da wannan improper fraction din ya zama fraction ga yadda zan ce kar ka manta kullun sai ka sa alamar daidaito equal sign kenan sai ka ce uku kwaya nawa ce a cikin goma uku kwaya nawa ce a cikin goma ta ƙasa sau nawa ce a cikin ta sama za ka samu cewa uku kwaya uku ce a cikin goma sai ka rubuta ukun ka katuwa shin ta yi ragowa eh ta rage ɗaya sai ka rubuta ɗayan da ta rage sai ka ɗauko wannan layin naka ka aje sai ka ɗauko wannan ukun naka ka aje haka in ka zo a misali na uku 5 over 3 5 over 3 za ka ga shi ma improper fraction ne kasancewar nambar sama tafi nambar ƙasewa so nake in mayar da 5 over 2 ainihin misfraction ga yadda zan ce zan sa alamar daidaito wato equal sign sai in ce bi kwaya nawa ce a cikin biyar bi biyu guda nawa ce a cikin biyar in ka irga ɗaya biyu uku hudu biyar za ka ga ina da bi ɗaya bi biyu ina da bi kwaya biyu a cikin biyar sai in sa ta katuwa shin me ta rage ɗaya eh, ta rage sai in sa ɗaya da ta rage sai in ɗauko layi na in aje sai in ɗauko biyu na in aje na canja improper fraction ya zama mix haka idan na zo misali na hudu idan na kalle shi da idan basira dan ga 6 over 3 improper fraction ne kasancewar number sama tafi number ƙasa yawa idan zai zama mix ga yadda zan ci uku kwaya nawa ce a cikin shida bayan na sa equal sign uku a cikin shida biyu ci uku a cikin shida biyu ci sai in sa biyu na katuwa shin akwai ragowa babu ragowa dole haka zan kyale duk lokacin da na ce ta ƙasa nawa a cikin ta sama adadin da ta shiga in har ba raguwa haka zan bar adadin misali zan ga na biyar za mu iya cewa 10 over 5 biyar ƙwaya nawa ce a cikin goma biyar guda nawa ce a cikin goma biyar a cikin goma biyu ce babu raguwa dole haka zan kyale ba ni da yadda na iya haka zan bassa yayin da kuma aka bani 6 over 6 shida nawa ce a cikin shida ɗaya ba ne dole haka zan basa tunda babu ragowa in babu ragowa dole haka za ka basa wannan shine halayyar fraction na farko a inda ake canja improper fraction a duk inda yake yayin da aka bukata zuwa miss fraction gashi nan mun canja 7 over 2, 10 over 3, 5 over 2, 6 over 3, 10 over 5, 6 over 6 zuwa ainihin misfraction yayin da ka canja improper bai baka saura ba mun ce ba zai zama ainihin ka saka ba zai zama cikakken misfraction ba saboda inda za ka sa ragowar remainder zero over 3 ba ka yi laifi ba amma san samu an fi son a bar shi a haka za mu tafi halayya ta biyu halayya ta biyu ita kuma ta gaya mana cewa duk inda misfraction yake shi ma za ka iya juya shi ka dawo da shi in proper fraction masu kallonmu na gida kafin shiri ya ɗora ina fata za ku sha ruwa za ku ainihin nazarin abin da muka koyar na canja proper fraction izuwa misfraction wanda muke kiransa da halayya farko ta fraction nake kiransa a turance da property one kafin shirin ya ɗora a dakace mu